To masu sauraron mu ganin dai da rahoton da muke samu a halin yanzu daga kasar nan ta Nijar ƙarƙashin wannan ta taɓarza wanda ake dai da sojin Nijar da kuma ECOWAS sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin dai sojin ECOWAS sun yi wani zazzafin martani akan Nijar ɗin inda suka tabbatar da cewa dole sai sun dawo da ba zan kankara ga mulki ko ta halin kaka.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 manyan hafsoshin taron tsaron kasashen ecowas sun ce kungiyar za ta dawo da mulkin farar hula a jamhuriyar Nijar a ko ta kowace irin hanya kungiyar ecowas ta ce akasarin kasashenta a shirye suke su tura sojinsu a runduna na musamman da za a murkushe juyin mulkin watan Ziyada sojoji suka yi a ƙasar ta Nijar, a yayin taron manyan hafsoshin da ke gudana dai sun ƙara tabbatar da cewa dai Koma ma me ya faru a halin yanzu kusan shirya tsaf domin ba za su yi kasa a gwiwa ba saboda sun ga alamun cewa shi ma wannan sojojin na Nijar din suna amfani ne da taurin kai wurin bijirewa umarni wanda ake ba su haka zalika shi ma a jawabinsa na bude taron manyan hafsoshin kwamishinan tsaro da zaman lafiya abdul fatah musa ya ce abin da ke gabansa shine ganin an dawo da mulkin farar hula a ƙasar ta nijar din an dai tabbatar da manyan fushin tsaron da ke gudanar kan matakan da ya ce ecowas ta ɗauka wajen amfani da ƙarfi a kan sojojin da suka juya mulki a nijar ɗin sai dai shugabannin ƙasashen su sun umarce su da su yi nazari da kuma ba da shawara akan matakan da ya dace a ɗauka idan buƙatar amfani da ƙarfin soji ta taso sakamakon bijirewar soji da suka yi yayin juyin mulkin A zalika kuma sojin da ke mulkin kasashen mali da burkina faso da gini bisau sun yi wa takwarorinsu na nijar alkawarin taimakawa da yaƙi da ƙasar da ta nemi ta kutsa cikin nijar ɗin masu juyin mulkin na Nijar kuma suka lashi takobin ragargaza duk kasar da ta nemi yin shishigi a kasar inda suka yi watsi da takunkumin karya tattalin arzikin da ECOWAS ta ba musu da cewa haramtacce ne da kuma rashin imani shirin ecowas na amfani da karfin soji na ci gaba da fuskanta adawa daga wasu kasashe da kuma kungiyoyin jama'a ciki har da kasashen amurka da rasha waɗanda ke buƙatar ci gaba da ɗaukar matakan diflomasiya domin warware matsalar sai dai rahotanni sun ce taron kungiyar kasashen afirka ta au kan juyin mulkin na niger bai kai ga ɗaukar matsayin bai ɗaya ba sakamakon rabuwar kawunin da aka samu tsakanin ƙasashen da suka halarci taron firaministan da sojojin nijar suka naɗa a zane ya ce tuni suka fara shirin mayar da mulki a ƙasar yayin da majoyi da dama ke cewa sojojin sun bayyana bukatar tattaunawa da ƙungiyar ta ecowas sai dai kuma a tattaunawa da aka yi fa ba a haifar da ɗa mai ido ba domin dai sun tabbatar da cewa sai nan da shekara uku sannan za su ɗauki wannan mulki su dawo da shi hannun farar hula hakan kuma ya kara. batawa ecowas rai da kuma sojin da ke cikin ta don haka ne ecowas sojin ta suka tabbatar da cewa ko ta halin kaka za su mayar da bazin kan mulki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 mu da ƙarshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko doshe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo muna a shafukan namu na karta kwana fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya ƙasa baki ɗaya da kuma kare mu daga shirin waɗannan Yahudawa wanda suke ƙoƙarin ƙaƙaba mana wannan rigima a wannan yanki namu na Afirka ta yamma. A mu mun gode Ubangiji Allah saka muku da alkhairinsa amin.